yau 25 ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai da goma ga watan julai shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya muna cikin tafsiri na suratul baqara yau za mu tashi ayata ta tamanin da hudu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ۖ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون karatun da muka yi satin da ya wuce mun yi bayani dangane da muhimmancin biyayya ga iyaye inda muka ce insha Allah idan mun zo wannan satin za mu ɗan yi ƙarin bayani dangane da abin da ya shafi wannan ƙarƙashin wannan aya aya ta uku. wa iz mai saƙa bani isra'il la abu duna Allah wa bil da ihsana wa zil ƙurba har zuwa dai ƙarshe to ƙarƙashin sa muka ce za mu tattauna dangane da abin da ya shafi muhimmancin biyayya ga iyaye saboda kamar yadda na ce wato ita da awa salafiya ko mu ce addinin musulunci gaba ɗaya a dunkule ba addini ba ne kawai na aƙida sai dai aƙida shi ne babban abinda sai dai aƙida shi ne babban abinda ake bukata babban abinda ake bukata musulmi ya kudirce shi kuma ya yi aiki da shi shi ne aƙida ingantacce sa'annan sai ibada ya biyo baya sa'annan sai mu'amala su biyo baya da abin da ya kama da wannan to wani idan ya jayarci al'amura zai ɗauka cewa da awa salafiya da awa ce kawai ta aƙida kawai ba ruwan ainihin yan salafiya da tarbiyya da kuma kyawawan ɗabi'u to ita da awa salafiya da awa ce shamila ta kunshi komai da komai wanda ɗan adam ke bukata an gane ku akwai mutanen da ke cewa idan kana so ka karanci aqida sannan kuma ka san hadisi ya inganta ko bai inganta ba yan salafiya idan kuma kana so ka karanci ainihin tarbiyya da kyawawan ɗabi'u to ka je wajen sufayi kaga kenan za ka raba malaman ka fi kenan in tana so ka koyi aƙida da kuma sanin hadisi ya inganta ko bai inganta ba salafiya in kana so ka koyi tarbiyya mai kyau ka zama to mai natsuwa ka zama to mai biyayya ga iyaye ka zama to mai sanin ya kamata ka zama to kaza to ka je ka yi karatu wajen sufaye shin haka abin yake kenan da awa salafiya ba da awa ce cikakkiya ba to wannan magana kuskure ne duk bangarorin nan gabaki daya wato salafiya tana karantar da su an gane ku da saboda haka idan muka duba za mu ga Allah ta'ala a wata aya yana cewa wa qadara rabbuka ta ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ubangijinka ya hukunta kada ku bauta wa kowa sai shi kadai kuma su iyaye ku kyautata musu kaga anan ba ce iyaye ku bauta musu ba Allah kare ake bautawa amma kyautatawa a yi ma iyaye an gane ku to Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da a bauta masa shi kadai sannan sai Allah ya sanya biyayya ga iyaye ya hada shi da bautan Allah an gane ku Allah ya sanya biyayya ga iyaye ya gwama shi da bautan Allah wa qadara Allah ta abudu illa iya wa bil walidaini ihsana kamar yadda Allah ya gwama gode ma ainihin iyaye da gode ma Allah anishkur li wa liwalidayk ko Allah ya nuna ka gode mun kuma ka gode ma iyayenka da a ce biyayya ga iyaye bai da muhimmanci Allah ta'ala ba zai gwama shi da biyayya ga Allah ba Allah ba zai kwama shi da godiya ga Allah ba subhanahu wata'ala an gane ku ya zo cikin sahih bukhari daga abdullahi dan umar radiyallahu an yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah azza wa jal wani aiki ne ya fi soyuwa zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokacinta ala sai sai ce sun ma'ai sannan bayan wannan sai menene ala sai annabi ya ce birrul walidai yin biyayya ga iyaye kenan bayan manzon Allah ya yi magana kan sallah akan lokaci sannan sai ce sannan sai biyayya ga iyaye an gane ku kamar yadda kowa ya sani sallah shine mafi girman ginshiki na ibada wanda ya tsaye da sallah ya tsaye da addini wanda ya wulakanta sallah ya wulakanta addini amma kuma sai gashi Allah ya hada sallah sai da sallah sai Allah ya kwama shi da biyayya ga iyaye ashe ya nuna biyayya ga iyaye ba ba karamin muhimmanci yake da shi ba sannan a daga cikin biyayya ga iyaye da kyautata musu kamar yadda malamai suka ce wato kada mutum ya bujuro zuwa ga zaginsu ko kuma ya saba musu ko da wasa kada mutum ya ce zai bijiro zuwa ga zagin iyayensa ko kuma ya ce zai bijiro zuwa ga saba ma iyayensa lalle wannan yana daga cikin manya-manyan zunubai wannan hadisi ya zo ingantacce a cikin sahih muslim an abdullahi bin amr cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna minal kaba'ir shatmar rajuli walidayhi lalle yana daga cikin manya-manyan zunubai mutum ya zagi iyayensa qalu ka ce ya rasulullah wa hal dai? rajul walidai ya rasulullah wannan dama zai yi zai yi a ce mutumin da yake da hankali yake da ƙwayan zara na imani zai iya zagin iyayensa su a zamanin sahabbai suna ganin wannan ba zai saba yiwuwa ba amma a wannan zamanin zai yiwu ko ba zai yiwu ba a wannan zamanin ba ma zagi ba an samu yaron da ya barar da mahaifinsa da shi da mahaifinsa suka buɗe aka yi fada ya kuntar da mahaifin Su kaga ba ma zaki bai yanzu ana iya samun mutum ya daga hannu ya daushi mahaifinsa kaga lalacewa ya kai intara an gani to su sahabbai suna mamaki abu ne wanda ba zai taba yi wa zamanin sahabbai ba a ce mutum ya zaki iyayensa ne su suke tambaya ya shi kuma rajul walidai shin dama zai yiwu mutum ya zagi iyayensa alfiya da shi na'am zai yiwu ga yadda abin yi tana ya subu rajul abar rajul fa ya subu abahu wa ya subu umaru fa ya subu Ya ce a zamanin sahabbai yadda zaki iyaye yake shine mutum ya zagi baban wani sai shi wannan ya zagi babansa ya zagi mamansa an gane aiki mutum ya zagi baban wani in wannan ya tashi ramawa sai ya zagi babansa ya zagi mahaifiyarsa sai shi ma wancan sai ya rama to yanzu yaya wannan abin da ya aikata shi ne mai shi ne zagi wato ba wai ya zagi ma babansa kai tsaye ba ne wani mutum da ya zagi babansa an gane wannan ko ko kuma shi ya zagi baban wani sai wannan ya zo ya zaki baban shi ya zaki maman shi wannan rama wanda wannan ya yi shi ne ake nufi da ya zaki iyayensa ba ana nufin shi zai zo gaba da gaba ya zaki iyayensa ba ne wannan samsam ba zai yi a zamanin magabatanmu ba an fahimci wannan aiki to don kusan yanzu lalacewa ya kai inta haga ga mutanenmu yanzu sannan kuma saba ma iyaye da ake nufi da shi shi ne saba musu a cikin manufofinsu wanda ya halatta saba ma iyaye a cikin manufofinsu wanda ya halatta misali yanzu mahaifi ya ce ma yana so ya sha shayi ne kasan shan shayi ba dole ba ne a yi da ce gaskiya ba ba zan siya ma shayi ba ina da kudin siyan shayi amma ba zan siya ba gaskiya an gani baba ya ce yana so ya dan ci tsire kana da kudin siyan kake siyan mai kaga cin tsire ai ba dole bane ya halarta to mahaifi ya nemi yana so ya ci kuma kana da karfin da za ka yi mai wannan abu sai ka ƙi to a nan wajen ka saba ma iyayenka an gani kamar yadda yake da'a ga iyaye shine ka dace da iyaye ga manufofinsu duk abin da mahaifi ke so in dai ba haramun bane wannan abun to ka aikata gare su domin ka samu albarka a wajen Allah subhanahu wata'ala to akan wannan idan iyaye suka yi umarni ko ɗaya daga cikin su yi umarni da wani al'amari wanda yake na wani al'amari to ya zama wajibi ga ɗa ya yi biyayya a gare su ko da asalin abun ba wajibi ba ne in asalin abun wajibi ne dama ai Allah ya riga ya umarni a'a wannan abun ya halatta ne an fahimta aiki wato mahaifi zai yi tafiya sai ɗaya ce zai biya wa baba mota sai shi mahaifi ya ce shi jirgin ya sai shiga shi jirgin azari shi gaskiya ba zai hau mota ba yana so ya hau jirgin ƙasa kaga ai ba dole ne sai ya hau jirgin ƙasa to amma a nan wajen in ka ce gaskiya baba ni ba mota za ka hau ko kana so ko baka so ni dai kudin mota zan biya kai ko da baka yi kaushin magana ba mahaifiya ne muka biya kudin jirgi sai ka biya mota ko da kai shiru ka saba ni shi kuma nan wajen yi laifi domin nan wajen ka musguna masa ga abin da yake so kai ga abin da ka zo kai masa nan an gano wannan aiki da saboda haka idan ya zama to abin da ya umarni da shi yana bangaren abin da yake halal ne ga asalin shi hakanan in yana bangaren mustahabi to hakika wasu mutane sun tafi akan cewa idan iyaye suka yi umarni da abin da yake halal to dole ne wato yana rikidewa ga haƙƙin iyaye wai halal yana komawa mustahabi mustahabi kuma yana komawa sunna mai karfi a wajen wasu malamai Allahu a'lam sannan imamu turmuzi ya ruwaito daga ibn umar yana cewa kana tahti imra'atun uhibbuha ya kasance karkashi na akwai wata mata ina matsar san matar wa kana abi ya karauha kuma mahaifina yana kyaman wannan mata baya santa fa amara ni an tudallika sai mahaifina ya umurce ni in sake ta fa abai sai na yarda babana ya ce inni na haife ka ka sake yarinyan nan ni ko sai na ki sai na ambaci wannan na ji na gaya wa manzan Allah nace ya lalla ga mahaifina nan fa yana kuburta na in saki matar da nike matsar so sai manzan Allah ce ya abdullah ya abdullah ya abdullah ibn umar dallik imratak ya kai abdullahi dan umar saki matarka wannan hadisi hasanun sahih imamu tirmidhi ya ruwaito shi da ibn maja a cikin tsala, babu babu rajul ya amuru abuhu an yi yudallika imra'atahu ya amuruhu abu to anan wajen in mutum yana da mata yana son matar sai baba ya ce ya saki shin dole ne ya masa biyayya ko ba dole bane dole ne biyayya ko ba dole bane to ai ga ga Abdullahi bin Umar yana matsar son matar shi da baban shi umar ya ce sakatta sai manzo Allah ya ce ka yau mahaifinka biyayya to zahirin wannan zai nuna idan babanka ya ce baya son wannan mata to baya halarta ka zauna da ita ina fatan gane wannan to amma malamai sun yi tafsiri dangane da wannan al'amari an tambayi imamu ahmad bin hanbal rahimahullah aka ce maza mutum ne yana da mata matar nan tana da son addini matar nan tana da ladabi da biyayya matar nan tana da kyawawan halaye tana da son addini a takaice ta riƙe addini da ƙarfi kuma sannan tana biyayya ga iyayenta tana kyautata wa ainihin danginsa tana kuma kyautata ma iyayensa amma sai iyayensa ce su gaskiya jininsu bai haɗu da ita ba kawai ya kace ta ya halatta ya yi musu biyayya sai Imam ahmad ta cewa idan ya kasance wato iyayen irin ɗabi'ansu da irin halinsu irin halin umar dan khattab ne to ya saki matar amma in iyayen ɗabi'ansu da halinsu ba irin da umar dan khattab bane kada ya saki? me yake nufi a nan wajen to abin da yake nufi a nan wajen umar ba zai zo haka nan kawai ya gama ce ta riƙe addinin musulunci tana kyautata mu ainihin danginta dangin miji ba tana yin duk abin da ya dace ba haka nan kawai babu laifi kawai haka nan ba su yi digi ba sa kada ya ce sakata ba zai yiwu ba tun da kaga umar ya ce a sake ta to lalle ya kasance ba ta kulawa da addini ku fahimci wannan ko yau idan iyaye haka nan kawai suka ce suka saki mace kawai sun kawo ra'ayinku ne kawai amma ita wannan mata tana tana matsayin biyayya ga ainihin wato mahaifiya da mahaifin shi mijin tana kuma kyautatawa sannan ga shi ta rike addini yadda ya kamata ba ta da wani makusa mai tsanani a nan wajen baya halatta ga ɗaya yin biyayya ga iyayensa a nan wajen yin biyayya a gare su biyayya ne a gare su a wajen saman Allah an fahimci wannan ayi to saboda haka in ka duba wannan wannan hadisi kaga irin bayanin da malamai suka yi da fiqhun da suka fitar dangane da shi za ga cewa ba kowane mahaifi bane in yace ka saki mata za ka saki akwai mahaifi mai son rai akwai mahaifiya mai son rai akwai mahaifiya wanda dama ita akwai wata suke so to saboda haka ita wannan mata sai ga mahaifiyar ba gara ba dalili sai ta tsani matar haka nan ta rinka kokarin kirkiro duk wani kazafi ta jingina zuwa gare ta idan ya zama to ka fahimci iyayya ne kawai mahaifiyar ke da shi ba wai yarinyar ta ba mata ta yi laifi ba ne ko ka tana iya kokarin ta wajen rike addini da biyayya to a nan wajen karka yi biyayya an gane wannan ko to sannan a hadisi ya zo daga abu huraira radiyallahu anhu wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce man a haƙƙun nas bi husni sahabati wane ne mafi cancantuwan mutane da kyakkyawan da da kyakkyawan mu'amala na wane ne mafi cancantuwan mutane da kyakkyawan mu'amala na sai annabi ya ce ummuk mahaifiyarka Allah ya ce summa man ce sannan sai wane annabi ya kara cewa summa ummuk sannan mahaifi ya ne ala sai annabi ya ƙara cewa sai ya ƙara tambayar annabi summa man sannan sai waye ala sai annabi ya ce summa ummu sannan mahaifi ka ne kaga uku sannan sai mutum ya ce summa man sannan sai waye sun ma abu sannan sai mahaifinka kaga wannan hadisin yana nuna mana cewa lallai soyayya ga mahaifiya da tausayi a gare ta ya kamata ya zamanto wato kashi wato uku uku akan na uba an gani kaga ninki wajen ninki uku ko tun da nabi ya ce mahaifiyarka mahaifiyarka mahaifiyarka sannan sai ce mahaifinka kaga kenan ya kamata a ce tausayin da zai ringa wa mahaifiyarsa da kyautata wa mahaifiyarsa ya zamanto kashi uku ya zama to ita mahaifiya ta fi shi da biyu an gane wannan ko a saboda an ambaci mahaifiya su uku a nan wajen an haifi an ambaci mahaifi a na hudu to saboda haka wannan shine abin da malamai suka faɗa to anan sai ga tambaya idan ainihin za ka yi tafiya kana so ka yi tafiya zuwa garin mahaifiya riga ya saki mahaifiya ba sa tari ita mahaifiya tana yobe mahaifi yana kano to kuma dama duk shekara kana kai ziyara zuwa gare su kana fara zuwa wajen mahaifiya tun farko sa'an nan ka je wajen wa wajen mahaifi to sai mahaifinka ya ce wannan shekara ina so ka fara zuwa wajena ko kuma daga yau in za ka yi tafiya ka fara zuwa wajena kafin ka je wajen mahaifiya za ka yi mishi biyayya za ka yi biyayya kaga anan wajen abin da yake da alaƙa da umarni in za a ba da umarni wane ne yake da haƙƙi na umarni mahaifi mahaifi shine shugaba الرجال قوامون على النساء bima fadala Allahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim idan ka je unguwa sai mahaifi ya ce kaka je mahaifiya ta ce ka je to kaga mahaifi shine shugaba a gida sai ka yi biyayya ga mahaifi ka ba mahaifiya haƙuri. shi da Allah mamaki ya haƙuri? kin ga baba shine shugaba ko ke za ki je unguwa sai kin nemi izinin shi in ya ce ba za ki je unguwa ba za ki je ba balantana ko ni karami kaga a wajen abin da ya shafi umarni ana bin umarnin uba ne amma wajen abin da ya shafi kyautatawa ka siyo mata abin daɗi kaza abin daɗi kaza ka ɗinka mata kaza to wannan babu kyautatawa na mahaifi ya fi nesa ba kusa ba akan na mahaifi saboda irin ɗawainiyar da ta ɗauka wata tara kana cikin cikinta tana amai tana tofar da yawo ta kasa yin bacci ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza sai ta ganin jiri a kawo mata abinci ta ce abincin yana wari da dai abin da ya kama da wannan an gane wannan ko to irin wannan wahalar da ta wata tara bayan wata tara an haife ka ta ci gaba da shan wahala ka hana ta bacci da zamanto wani lokaci tana so ta kwanta sai ka yi ihu dole sai ta miƙe ta rike ka a tsaye in ba ta rike ka a tsaye ba za ka ci gaba da kuka za ka ce wallahi in kina son zaman lafiya sai dai ki rike da haggari ya waye a tsaye in za ki kwanta billahi lazi ba za ki bacci ba to haka ka ga mahaifiya tana rike da yaro shi kuma mahaifin ya dan iya kokarin suke ki tafi can gefe ki dan ribar da kwanta shi kenan an manta da shi mahaifi ya manta da yaro zai je ya bacci a wuyi an gani irin wahalan da uwa ta sha to ba a misalta shi da na uba to shi yasa wajen babin kyautatawa shi dama wannan hadisin yana magana kan kyautatawa ne hadisin ba yana tambaya wane ne ya fi cancanta an bi shi ba man a haƙƙun nas bi husni sahabati aka shi an gane wannan ko to an ruwaito daga imamu na malik imamu dalil hijira lalle wani mutum ya ce wa malik inna abi fi baladi sudan lalle mahaifina yana can garuruwan bakaken fata wa karka kaba ilayya an akadi an ma ilayhi ko an ma alayhi ya rubuta wasiqa gare ni cewa in taho zuwa gare shi wa ummi ni min zalik ita kuma mahaifiyana tana hana ni wannan to yanzu umarnin zan bi fa qala lahu sai malik ya ce wa wannan mutumin abi abak wala ta'asi ummat kai da'a ga mahaifinka kada ka saba wa mahaifiyarka ya za a yi haka kai biyayya ga mahaifinka kada ka saba wa mahaifiya imam malik ya yi kokarin jami'i Allah ya masa rahama to ta yaya za ka yi ka yi biyayya ga mahaifi ko ba za ka saba wa mahaifiya ba eh shi a nan wajen imam malik kamar yana nuna cewa yin biyayya a gare su duk ƙarfinsu ɗaya in suka bada umarni dukkan su gaba ɗaya ƙarfinsu ɗaya to ta yaya za a yi ƙarfin ya zama ɗaya ai zai wuya sai dai ta yadda za mu ɗauki maganar bari a nan wajen ita mahaifiya ka kyautata mata sosai ta inda sai kaga ta yi dariya an gane lokacin ka ce ka je ka yi tafiya abinka wajen mahaifin sannan mahaifiya ka ciyo mata abubuwa na farin ciki abinda ka san zai faranta mata ciki haka ce ka yaɗe maka kaga a wajen kayi ɗa'a ga mahaifi ita kuma mahaifiya ka kyautata mata irin kyautata wanda bata ji haushin tafiyarka ba an gane ko to an tambayi lai game da wannan matsala sai lai sai ce kawai kai biyayya ga mahaifiya in ji lai ka kyala mahaifi kai biyayya ga mahaifiya yace ita mahaifiya tana da sulusaini na da'a sulusaini na alkhairi wato an raba alkhairi kashi uku mahaifi na da daya ita uwa tana da biyu tana da biyu cikin uku na alkhairi to amma shi ya kama wanda da wancan hadisin ne shi wancan hadisin yana magana ne akan kyautatawa ba kan biyayya ba hadisin abu hurairah yana nuni cewa tana da talata arba'in biyar tana da da'a uku bisa hudu to yace wannan shi ne hujja ga duk wanda ya saba an gane wannan ko to amma dai abin da ya fi tabbata shi ne bayanin da muka yi din nan to nan da aka ce a yi biyayya ga iyaye kuma a kyautata musu shin har da iyaye kafirai mutum yana da mahaifiya kirista ko yana da mahaifiya mai bautan gunki an gane wani ko to shin idan iyayensa su ma kafirai ne zai kyautata musu aka ce eh ko da iyayensa kafirai ne zai kyautata musu kuma zai musu biyayya inda babu saban Allah a ciki an gane ko musamman idan iyaye sun zama to daga cikin kafiran amana Allah ta'ala ya ce la yanhaqumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsidin Allah ta'ala bai hana ku ba game da wayannan da suke yakan ku a cikin addini game da wayannan wanda ba su yake ku a cikin addini ba kuma ba su fitar da ku daga gidajen ku ba an tabarruhu ku yi musu alkhairi wa tuqsidu ilayhim kuma ku yi musu adalci inna allaha yuhibbul muqsidin lalle Allah yana son masu adalci ya zo cikin sayar bukari daga asma'u take cewa kadimar ummi wa hiya mushrika mahaifiyata ta zo wajena alhali tana mushrika ba musulma ba ita fi ahadi quraish a lokacin da quraishawa ke da karfi a makka wa muddatuhu a lokacin da muke lokacin da ake cikin sulhu da quraishawa da kuma tsawon lokacin sulhu iz ahadun nabiyya sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka yi sulhu da manzo sallallahu alaihi wasallam to tazo sun yi sulhu ma a abiha an gane ko tare da mahaifinta fastaftaitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai na nemi wa annabi ya rasulullah gashi yanzu ana cikin wannan hali na sulhu tsakaninmu da kafiran makka to ga mahaifiyata ta zo tana so ta sadar da zumunci tana so ta kawo min ziyara ya rasulullah in barta kuma zan iya kyautata mata sai na ce inna ummi qadimat wa hiya ragiba afa asiluha lalle mahaifiyata ta zo alhali tana kwadayin wani abu a wajena tana kwaɗayin ta samu wani abu na kyautatawa a wajena shin zan sadar da zumuncinta ƙalisa da ce na'am sili ummaki eh ki sadar da zumunci da mahaifiyarki an gane wannan ko wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul jizya sannan kuma an ruwaito ba ila yau daga Asma take cewa a tabni umbi ba fi ahadin nabi mahaifiyata ta zo wajena tana kwaɗayin wani abu a wajena a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa sa'altu an sallallahu alaihi wa sai na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a asiluha shin zan sadar da zumuncinta annabi ce na'am eh sai ibnu uyayna ke cewa fa anzalallahu azza wa jalla fiha sai Allah ta'ala sai saukar da aya game da ita la yanhaqumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din Allah bai hana ku ba dangane da wayannan wanda ba su yake ku cikin addini ba wannan babu laifi don kun sadar da zumuncin su kun kyautata musu to daga cikin kyau da ma iyaye da kuma yin alkhairi a gare su in bai zaman tofarin la na ainihi ba in bai zaman tofar fardul ayin ba akwai jihadi wato akwai maganar jihadi in dai jihadi bai zama fardul ayin ba amma idan jihadi ya zama fardul ayin nan ba a sauraron iyaye a yaushe ne jihadi ke zama fardul ayin shine jihadu jihadu tasbihu lokacin da kafirai suka afko cikin garinmu ba mu shirya ba a nan wajen ba a tambayan kowa ba a tambayan iyaye kawai kowa zai fito ne kawai za mu fito kwanmu da kwarkwatonmu tun da hamata ƙananan yara tsofaffi kowa zai iya ƙoƙarin shi saboda kafiran sun afko ba tare da mun shirya ba to irin wannan ba a sauraron iyaye su kada ka fito an gane wannan ku yawa idan jihadi ya zama faradu kifaya sai mutum yana so ya je jihadi sai iyaye suka ce kare ya je to anan dole ne ya biyayya ga iyayensa to an ruwaito a cikin sayar bukari daga abdullahi bin amr yake cewa ja a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'zinuhu fil jihad wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman izinin annabi game da zuwa jihadi sai annabi ke cewa a hayyun walida shin iyayenka suna raye ala yake na'am eh suna raye ala yace fatihi ma fajahid ka je ka yi jihadi cikin iyayenka ka je ka yi biyayya ga iyayenka ka kyautata ma iyayenka wannan shi ne babban jihadi an gane tunda jihadi fardu kifaya ne yin biyayya ga iyaye fardu ayin ne to ana gabatar da fardu ayin akan fardu ne fardu kifaya an gane musamman ma idan ya zama to mahaifiyar ba ta da 'ya'ya da yawa kila kai kaɗai ne kilo ɗanta Daga ba ta so ka je jihadin nan in ka je za ka iya mutuwa ya zama to ba ta da ko ɗa guda ɗaya kuma babu wanda yake kulawa da ita sai kai sai ce kaka ji sai ka hakura an gano wannan ko a cikin ruwaya wanda wannan lafazin musulun kenan a cikin ruwaya wanda bai ba cikin sayar bukari ba annabi ya ce na'am watarattuhu ma yabkiyani ya ce eh watarattuhu ma bikiyani? ka je ka bar ka suna kuka shi ya ce sai ya je jihadi to sai annabi ya ce to ka bar ka suna ta kuka ko sai ce annabi ya ce to izhab fa adhibhuma kama abkaitahuma ka tabi ka sa iyayenka dariya kamar yadda ka sa su kuka ba ka sa su kuka ba ka je sai ka sa su dariya ya zo cikin wani wani wani hadisi kuma annabi ya ce muka ma a abawaika ala firashihima yudahikanik wa yula'ibanik Abdalu laka min Jihadi, baki kwanciyanka tare da iyayenka akan kan wato suna dariya tare da kai sannan suna wasa tare da kai ana wasa da dariya da iyaye ya fi a gare ka daga yin jihadi tare da ni an gano wani ku to a cikin lafazin bukari a cikin kitabu birrul walidai akwai hadisi ya zo hadisin abdullahi bin Amur. ya ce wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yu bayi uku alal hijira ya zo yana so ya ma'annabi mu baya a kan bi kan hijira wa taraka abawaihi yabkiyan sai ya bar iyayensa suna kuka domin ya fita ba izinin su sai annabi ya ce irji ma fa adhiku ma kama huma ka koma zuwa ga iyayenka ka sa su dariya kamar yadda ka sa su kuka sai ibn al-munzir ke cewa a cikin wannan hadisi akwai hani daga fitan mutum zuwa jihadi ba tare da izinin iyaye ba malam ya kai nafir matsar ba wai fita aka yi da izinin shugaban sarkin musulmi ba idan ya zama to amirul mumini shugaban musulmi shi ne ya ce lalle ka fito kuma ya ayyana ka to a nan wajen za ka bi umarninsu ka bar maganar iyaye a nan wajen idan ya zama wajibi mutum ya fita to a nan wajen mutum yana iya ba iyayensa haƙuri hakika akwai hadisin abu katada inda manzan Allah ya aika sojoji tare da ainihin amirai to sai aka ambaci kisan Zaidu bin harisa da ja'far bin abi talib da ibn rawaha cewa ɗaya daga cikin mai kira na manzan Allah mai ya yi kira bayan wannan anna salata jami'a sai mutane suka taru sai annabi ya gode ma Allah kuma ya kira ni a gare shi yake to ayyuhan nas ukhruju fa amiddu la ya takallafan na ahadu ce ya ku mutane ku fito ku ƙarfafa 'yan uwanku kada ɗaya daga cikin ku ya fashi a nan wajen kaga shugaban musulmi ya yi ne ya kira to a nan ko da mahaifiya ta ce a'a za ka ce tufas shugaban musulmi ne bai umarce ni an gane wannan ko sai mutane suka fito suna tafiya a ƙasa wasu akan abin hawa a cikin zafi mai tsanani kaga wannan sai ya nuna ashe uzurin yin fashi daga jihadi wato yana aukuwa ne idan iyaye sa hana mutum zuwa jihadi kuma ya zama to ba jihadi ba ne wanda sarkin musulmi amirul mumini yake a fita don manzo Allah yana cewa fa izastum firtum fanfiru idan an nemi ku fito jihadi ku fito wato ma'ana idan shugaba shugaba ya umurce ka fito jihadi ya ayyana ta daga wajibi ka fita an gano wani hu? to kaga a cikin wayannan hadisan akwai dalili cewa lalle abubuwan da suke farilla ko abubuwan da suke mustahabi in suka taru to ana gabatar da wanda ya fi muhimmanci sannan wanda ya fi muhimmanci kaga dai biyayya ga iyaye wajibi ne sannan biyayya ga shugaba wajibi ne idan biyayya ga iyaye ya haɗu da biyayya ga shugaba wanda ke gabatarwa shugaba an gano wannan ko to a nan wajen malamai sun yi saɓani dangane da iyaye mushrikai shin idan kana so ka fita jihadi kuma iyayenka ba musulmi ba ne sai suka hana ka fita wannan jihadin shin za ka yi ma iyayenka biyayya in ya zama to jihadin farar da kifaya ne to daga cikin salaf sufyan al sauri. yana cewa la yaka zo illa da izinin jima kada ya kuskure ya fita yaƙi, sai da izinin iyayensa ko da iyayensa kafirai ne imam shafi ke cewa lahu an yaga zuwa da gairi izinin jima ya samu ya yi yaƙi, ko ba da izininsu ba tunda su ba musulmi ba. su din nan ba sa so ya je ya taimaki musulunci ne ke sa suka hana ibn al-munzir ce, wal ajdad aba su ma kakanni kamar ubanni ne idan kaka ya fashe da kuka ya ce kada ka fita jihadi to shi ma yadda dole ne ka yi biyayya ga mahaifiya ko mahaifi haka nan dole ne ka yi biyayya ga kaka kaka da kuma kakanniya an gano wannan ku amma idan ya zamanto za ka je jihadi ya zamanto iyaye ba sa nan akwai babban wa babban yaya zai iya hanawa a'a ba za a saurare shi ba haka nan dan uwan baba dan uwan baba kanin uba kowan uba ba zai hana ba an gane wannan ko za ka fifita fita zuwa jihadi akan yi musu biyayya to daga cikin cikon yin biyayya a gare su akwai sadar da zumunci sadar da zumunci na mutanen da mahaifinka ke so lokacin da yake rayu mahaifinka na da wasu abokai yana da wasu yan uwa yana son su sosai yana yawan yana yawan ɗiban yaransa ya kai ziyara zuwa ga wani ya kai ziyara zuwa ga wani wanda yaron ya san lalle mahaifinsa yana son wa'annan mutanen sawa'un wa'annan mutane dangi ne ko wa'annan mutane abokai ne ko abin da ya kama da wannan in dai mahaifi yana da wani amini ko aminai wanda mahaifin ke yawan nuna mishi cewa yana son to yana daga cikin tukon yin biyayya ga iyaye ya sadar da zumuncin mahaifinsa bayan ya rasu ta hanyar kai ziyara zuwa ga nan bayan Allah hadisi ya zo cikin sayar bukhari daga ibn umar yake cewa na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min barar bir inna min barar bir siratu rajul ahla wadda abi lalle yana daga cikin ɗa'a mai matsar kyau da'a wanda yake mai matsar girma mutum ya sadar da zumuncin wato ma'abota soyayyen mahaifinsa ba da an yi waliya bayan mahaifin ya riga ya tafi mahaifin ya riga ya rasu ka ringa sadar da zumuncin abokan babanka wanda babanka ke son su sai ka wani mutum ya rasu lalla wani mutum ya ya rasu lalla na a warawa abu usai wa badariya abu kusai ya to hadisi ya kasance ya halarci yakin badar yace kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan na kasance ina zaune tare da manzo sallallahu alaihi wasallam fa ja'a rajulun min al-ansar sai wani mutum daga cikin ansar ya zo dan annabi fa qala ya rasulullah hal baqiya min bi riwalidayya min ba'di mautihima shay'un ma bihi shin wani abu ya ragu daga cikin biyayya ga iyaye na wanda zan musu biyayya da shi bayan sun riga rasu wani abu ya ragu sai annabi bace na'am eh as-salatu ma ka ringa yin addu'a ga iyayenka Allah ya gafarta musu wal istighfar lahum ka ringa nema musu gafara daga kusa su wa infazu ahadihima ba'adahuma da kuma zantar da su bayan wato suna da wani alkawari da suka yi suna rayu sai suka rasu ba su samu damar zartar da shi ba ka yi ƙoƙarin zartar da wannan alkawari nasu wa ikramu sadiqihi ma da kuma karrama abokansu in ka san suna da wasu abokai to lallai bayan rasuwar iyayenka ka ringa kai ziyara zuwa ga wayannan abokan mahaifinka wasilatu rahim allati la rahima laha la rahima laka illa min qibalihima da sadar da zumunci wanda babu wani zumunci a gare ta sai ta bangaren su fa hazal ladhi baqiya alai wannan shine abin da ya rage a gare ta an gane ko ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam yakan yanka rago sai ya aika da ainihin nama an gane zuwa ga kawayen Khadija birran biha saboda yana so ya mata kara tana da kawaye ita Khadija matar shi ce bayan ta rasu to manzo Allah ya yanka rago ya aika ma kawai Khadija kawai yayi haka ne dan ya kyautata ma Khadija tunda Khadija tana kaunan wannan kawaye to shi ma yana kaunan su to in yanzu ne zai yugo yanzu ne a ga aka rabaka Allah kullum zai yanka rago ya aika ma wacce ai malam malam ne yace a aiko min da cinya me yasa ni bai bani ba ai saboda ni kawar mata shi ne ce wallahi wallahi ni dai na zargi akwai magana akwai akwai magana a ƙasa wannan malami wallahi ban yarda da shi ba kaga dai manzo Allah yana aikawa da ainihin nama zuwa kawayen Khadija kuma ya aika dai dan kyautata ma Khadija din ko da bayan samun irin wannan ya halitta an gani to me kake tunani da mutum zai aikata wannan ga iyayensa da mutum ya yi irin wannan kyautatawa ga ainihin ƙawayen mata da kuma ya wannan kyautata ga ƙawayen iyaye wanda ya bi ƙawayen iyaye an ce mun lokaci ya yi akwai ɗan sauran bayanai gani ko za mu kai a nan Allah bayanan ba su da yawa sati ne za mu ɗan yi bayani su sa'annan sai mu ci gaba da karatu wancan aya ɗin to za mu kai a nan wajen lokaci ya yi ba lokacin tambaya to na minti biyu za a yi tambaya da minti biyu alaikun kula umarnin zana da ƙarfi amma bai kai bai kai na iyaye umarnin zana da ƙarfi amma bai kai na iyaye ba eh. na'am wa alaikum salam karkashin mahaifiya da siya bar dukiya na Thank you. Eh, idan sun yi ittifaki cewa to bayan ya da suna so su da mai ya rinka samun lada ko da bayan ko da yaro su ka ce bari a gina mai masallaci ko a gina mai wani abu na alkhairi wanda ladan zai rinka zuwa gare shi ko kuma makaranta haka ya halatta alwaladu min kasabi abi an gane ku na kallon wa bihamdika a shaɗu allah ilaha illa anta astaghfiruka su bi ilayk